La FADA continue son aventure aux côtés des jeunes de la capitale économique du Niger, Maradi. Ville située à environ 600 km de Niamey, l'une des caractéristiques de cette ville est la présence très remarquée des jeunes vendeuses ambulantes da suke zagaye garin eh, farantansu a kai suna talla wasu kuma a zamana suke ɗan wuri guda suna 'yan sayar su kaga awara kaga banana kaga dan kwalo yan rubu musu da fara selon une étude menée par la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de Maradi dans le cadre de la recherche d'une meilleure connaissance des questions liées à l'exploitation économique des enfants du Niger en 2009 un tel tallan da masu 'yan saye-sayen masu shekara goma sha ɗaya zuwa goma sha shida ne wasu suna l'alcool wasu kuma ba su karatun col. selon cette étude cette catégorie de la population est constituée de célibataires représentant 98,64% de filles et 96,49% de ces filles sont natives de Maradi et se repartissent dans différents quartiers ou communes de la ville. To un matin, da za mu da su suka samu collectif da groupements féminins, sa kai da dama samu horo su koyi aikin hannu hannu à la fin on veut comprendre le parcours de ces jeunes filles qui étaient dans le petit commerce. Avant cette opportunité, de formation professional kuma da abin da ya canza a cikin rayuwarsu sabilin wannan horon da suke samu a wannan da madame hamisu hajiya saudi euh, la promotrice du centre nous sommes avec ramatu hamza elle est encore dans son petit commerce ita yanzu ma yanzu ma tana yan sayar sayar dan tana kawo ananga kuma tana koyan aikin hannunta muna tare da zainab hassan bala alhakatu hayya muna tare da hafsat hamisu kuma da sha'awa na hamisu hallo da wasu tare da mu kusa alafara dai muna da 'yan kaɗe-kaɗen mu la rubrique rose et la chronique de l'émission tout ça la fara top c'est parti canji daga talla da 'yan saye da sede da 'yan soye-soye akan hanya zuwa koyan aikin hannu retour sur l'expérience du plateau sur la tête maudu in fadar mu ta yau kenan hajjar kuzan hara yanzu zan je direct daga tambayar ku kaman ku gaya mana sabilin da ya sa kuka buɗe wannan santarkin kuma irin horon da kuke kawo ma wa'annan matasan hajiya gurin da yasa na buɗe wannan santar saboda ba ni son in ga matasa suna ta yawo suna wannan tallace-tallacen hmm. da zama na banza shi yasa na buɗe wanga santar don su zo su koyi sana'o'i wanda za su dogara ga kansu har su kama ma uwayen nasu in suke aza masu tallace-tallacen Mm. shi ya sani na yi wannan santar mm, to kuma 'yan matan daga ina da ina ne suke hitowa daga ina ne suke shigowa santar kin a alhamdulillah 'yan mata duk daga karce din ga sha bakwai da ke gare mu na maradi duka ko ina yaran suna zuwa daga wajen zarya in wajen sunitan wajen bagalam ali dan tsoho eh, mi yake da suna nan dan gulbi mm. ki dauka hasau yan daka duk dai duka laiturwa komini da ke gare mu cikin maradi yaran duka akwai su suna zuwa koyan wannan sana'o'in. Mm, to kuma in suka zo har lobiya ne ake koko dai wani taimako ne gare ku da ke baku dama ku ba su wannan horon haka. Shika sha biyar ce da rabi suke zubawa kuma wannan sha biyar da rabi ba don wani abin ga kawai laifar matar kawai wa'anda ke ba da horon sun shi ne sun ɗauka da kansu su ma za su kama mani tun da kawai abu ne na kama ma ƙasa ɗiyanmu ne ƙannanmu ne jikokinmu shi yasa sai muka haɗa saninmu yamu yamu ni ni na zuba kuɗi na ba wanda ya kama mani mm-hmm. illa bai cikin Ville da ta ba mu hilin wurin mm. amma to a yau a san turkin kamar 'yan matan sun kai nawa wanda kuke ba horon mutum hamsin da shidda mm. wanda muke ba koran yan mata ne da samari amma duk mahi akasari yan matan sun yi yawa to kamar cikin irin abubuwan da kuke koya musu hajiya saude dami dami ne yaran ga ana koya masu. dimki mhm. na tela ana koya masu saƙa ta mashin da ta hannu ana ba su horo bisa kan gyaran famfo ana ba su horo bisa kan gyaran wuta mm. electricity ana ba su horo bisa kan sana'o'i wannan kanana na yin wani turare wani mai wani sabuni mm. kawo cosmetic hakan ga eh. kuma ana koya masu kwalliya da yan da da hakan ga dai da huwa wadda duk zasi ke ayyuka dai iri daban-daban akwai informatic ma muna koya masu kawa um, wannan na'ura mai kwakwalwa mm. ana koya masu shi ‘Yan eh, mata, yanzu bari in dawo gare ku. Sai ku gaya mini, kan ku samu wannan damar koyan wannan aikin hannu. cikin me kuke to ni dai suna na hafsa ta hamisu to da dai ina aikin firigo kamar sai da bambu abaka baka dala biyar biyar to kuma a wuri guda nake ko a lokacin na yawo ne kike a wuri guda ne nake zali ok to ta kusa da ke ita kuma gayan ke kuma da cikin wata sana'a ki suna na sha'awa na tahamis dan wake nake sai da ƙofa gida mhm. yanzu kuma kina santar kuma kina koyan mi ina koyan ɗinki mhm. da saƙa da aikin famfo da gyaran wuta da kwalliya da dai abubuwa da shekara ki tawari ce ana in mm, shekara ta tawarin ce ok malama ga mu sunan ki soya suwaiba salisu suwaiba salisu mm. to da sana'ar mi kike eh da man gwarin ki talla saman kai mm. kamar shekara nawa kika yi kina eh waga dai shekara dai ce da muka samu wanga ci gaba dai habban te talla ba amma tun kina da shekara nawa kika fara gaskiya na shi ma ina tallayya ba ma ki iya gai eh, shekarar gaskiya <laughs> na shi ma kamar da kika tashi ma mm, mm. ki tallayya to yanzu ga shekara da ce habban ya ba ci gaba ya samu cikin rayuwa dan haka ne mm. to kuma a da eh, ya ne kina iya kwatanta mana kamar in ka tashi ta sai zuwa murice ya ne harkokin na kike tahiyar da su cikin harkar talla eh gaskiya ne tun da na tashi baban mu ya da rai amma mutum ke rike da mu to ba mu da kawai irin wannan dai rayuwa dai sai mun ta ne mun nemo ne mace to don haka nan hmm. kamar inda ke ta rayuwa in mun samu abin da aka samu ne shine sa'adawa a ci mangwaron kamu mu shine ake muna sayi danye ne muke sai muke na naya da kanmu hmm. mu sa mai huda mu na naya in yana na maduka saman kai mu taimaka da kika kaiwa ne muke haka mu kai a ba mu kuɗi ne mu tahuwa mu hmm. ko sara ne muke ok mm. ah sari ne ake eh muna sara maka haka masu aza saman kura Mm. eh haka nan muke musu okay ke kuma sana'a miki ke a lokacin nan kwara kwara to kama kama mikro da kyau mm. to wannan sana'ar ta kai zama ta kwara kanki ne kika ma koko dai a'a ba kaina ba ne na ma aha to kwatanta muna gida ne aka aza mini mm. ok daga gida ne mamaki ce kika yi zaman ma nan bakin kowa gidanmu ɗauki mai kuro hiti ga mu kin mu sunan ki ba ki ga mu to ga mu sunan Fatima Sani Lauli aha to Fatima yanzu da kuke wannan santirkin kuke wannan karatun mm. kun hasa yan sayar sayar wannan kwata kwata ko dai akwai lokacin da kuke zuwa ku yi formation kuma ku koma kuna yi Ramatu Hamza ko mm. to Ramatu ga mini kekin wannan dai ke da dala dai akwai kato soyayya tsakanin wallahi da dala akwai amana <laughs> akwai amana tsakanin ku to yanzu abin da nake son sani da kika zo wannan santar kin kina koyo kina ci gaba da sai da dan namun musu koko wani abu ko kin hasa kuta kuta gaskiya har yanzu ina kawo musu ina zo musu da shi da sai suna saye ah, a anan kin ma kike zaki anan ma ina kawo musu kamar aka yi tare kire ai ana ta a sai wani da abu ko sai mm. da an gama kuɗi kan a yi ta ma ana mushe na dan yi ta sai ce to yawa akwai ɗanin mu musu an kawo muku <laughs> ramatu da dala gama da dala akwai amana madam to ina so in gane mhm. wannan kina son harkar kasuwanci sosai ina ganin shi wallahi kuma ya ne aka yi kamar horon ki ne aka tun a gida basa kan hanyar kasuwanci ko ya ne aka ka gaskiya baban ma bai san muna tare da su da mamman kawai dai yan abu kai ne aka suka hito ni abin ne na burge ni Mm. tunda gaskiya karatu suke so in ba gaba ni abin ne na burge ni in yi sana'a dai hakan ga wanda ina zamna a bani kuɗi in rike ta dai a bata kuɗi ta rike ah, in yi dai sana'a haka nan dai ramatu Allah ya bada sa'a amin amin tana wa wata babba hajiya ce anan nan zuwa kadan wallahi hajiya ce madam babban kanti wallahi eh <laughs> mun dinga zuwa sayan kaya me ko kullun shi yanzu na ni samu aka dan ba diploma in madam. Mm. ko aure ni gidana bakin kowa ba sai in bude yan makeup on ba dan dimki ina yi in jawo ni ma irin rinka koya ma wasu nan ba na ƙara ci gaba ba ah, ciki masha Allah kin ah, ƙara ci gaba wallahi wani ma ya ci gaba da wallahi ina so madam to kun ji dai farkurkin eh, wa'annan ɗan matan da muke tare da su da ita hajiya wadda take koya musu wannan aikin hannu abin da zamu yanzu kam ci gaba da hira tamu da su zamu zuwa mu shakata a Bikla Republic Cross Valley Mission Tosa fada et on se reprend juste après Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fins sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traités et partagées par nos chroniqueuses. c'est toujours avec le même plaisir que nous ouvrons cet espace rose du studio Kalangu. Vous prévoyez des fêtes en cette fin d'année Vous visez la couronne de la femme la plus belle thé le froid La meilleure danseuse sur le parquet pas d'inquiétude, nous vous proposons quelques idées de looks élégants qui vous tiendront bien au chaud. Idée 1, le pagne. Pourquoi pas avec ses beaux motifs et ses belles couleurs, une tenue en pagne peut facilement vous hisser au podium de la reine de la fête. Cerise sur le gâteau, les fabriques utilisent un tissu suffisamment épais pour nous garder au chaud. En robe longue ou courte, associez un collant de préférence. Il y a aussi la veste ou le blazer que l'on peut associer à une robe ou une combinaison pour apporter une touche africaine à notre tenue. N'oubliez surtout pas le haut en pagne avec sa coupe originale sur un pantalon ou une jupe. Le pagne nous offre plein de possibilités de combinaison. Où trouver tout cela On peut compter sur les boutiques spécialisées de prêt-à-porter dans le wax ou sur nos couturiers habituels si l'on s'y prend tôt pour les éventuelles retouches. Idée 2. Le pull. Pourquoi pas Un joli pull au vert d'une belle couleur. Vous y avez pensé peut-être un pull légèrement pailleté, pourquoi pas Fête de fin d'année oblige. Mais attention, entre rester femme élégante, chic, belle et ressembler à une guirlande, à vous le choix. On garde la déco à part. Pour bien marquer le coup, avec votre pull, vous devez l'associer avec une pièce forte en bas. Par exemple, un pantalon bien taillé, une jupe avec une belle coupe, un chic jean ou votre pantalon en cuir ou en semi cuir moulant. Dans tous les cas, votre pull vous gardera bien au chaud à l'intérieur comme à l'extérieur. Bon à savoir, n'oubliez pas les accessoires assortis de jolis bijoux discrets. Enfin, attention à vos combinaisons de couleurs. Trouvez le bon match. Je vous propose d'essayer des couleurs foncées en bas et plus claires en haut. Un haut de couleur crème, vert clair, bleu ciel associé à un pantalon noir, bleu foncé, rouge bordeaux ou marron. Ou encore un look total noir ou total blanc. Les goûts et les couleurs ne se disputent pas, osez vos idées. Les filles, entre nous, n'est-ce pas mieux de porter le pullover de son choix Sinon, on risquerait de piquer celui de notre compagnon avant la fin de la soirée. Et conséquence, on va gâcher notre look à cause du froid. C'est tout pour l'espace beauté de ce samedi. À demain pour d'autres idées, pour rester chic et ne pas mourir de froid pendant les fêtes de fin d'année. On passe à la cuisine à présent, Mariam. passons à l'espace cuisine. Quand on dit fête de fin d'année, on pense aussi aux repas et aux recettes spéciales. Aujourd'hui, on peut engager des services traiteurs pour s'occuper de tout ce que l'on va manger. Attention, avez-vous pensé à la conjoncture économique actuelle Les prix des prestations prennent l'ascenseur. Mais pas de panique, vous êtes à la bonne adresse de bons plats pour de bons plats, sans vous ruiner. La première astuce, commencez par vous préparer tôt, ça va beaucoup vous aider, vous verrez. On compose son menu de fête. On commande ses viandes et légumes avant l'avant-veille et non la veille, par exemple. Une journée de plus dans votre frigo ne fera aucun mal à vos carottes. On achète des boîtes de conserve et boissons quelques jours avant pour éviter de tomber dans les embouteillages, les ruptures de stock et les spéculations des prix, voire l'inflation. Prenez aussi de l'avance de la marinade de vos viandes pour les grillades et mettez au frais. Vous obtiendrez un meilleur assaisonnement si vous y prenez la veille. Osez tester de nouvelles recettes, de nouveaux produits et de nouvelles épices. Faites voyager vos familles avec des épices orientaux ou asiatiques qu'on trouve aujourd'hui un peu partout sur les marchés. Incroyable, on peut découvrir de nouveaux produits en ces moments en circulant dans le marché. Essayez de nouveaux dressages et décorations de fête pour confirmer votre statut de reine de la fête. Last but ne perdez pas de vue que la qualité des produits n'est pas négligée si vous décidez de recevoir les gens chez vous. Rabi, c'est tout pour euh, l'actus cuisine d'aujourd'hui. On se dit à demain pour d'autres bons plans. Merci, amis jeunes. C'est tout pour la rubrique rose de ce samedi. Restez câblés à l'émission Tous à la Fada, français Hausa. À demain! what's up. Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Can't you see it's just me and you? Panoramic view, that's my point of view, babe. All about me, that's the energy. That's that limit pepper thing. I'm a 10 piece, baby. Bedroom fully in a bando. He gon' make it flip, do it with no handles. down, I'ma pick it up, up, up. What it is, ho, what's up? Every good girl mu dawo fada inda muka dora a nan eh, collective kin groupement sa kai a nan unguwar a nan unguwar maraɗa ta maraɗi na muka dora fada mu yau hira tare da wa'annan 'yan mata wanda suke cikin 'yan sayar-sayar da talla da suka dawo yau ana koya musu aikin hannu yau da su muke nan ga hira da su da wadda ke koya musu hajjar da take ta karbe su take koya musu a wannan fata ta muna tare da madam hamisu hajiya saude euh, la promotrice du centre nous sommes avec ramatu hamza muna tare da zainab hassan bala alhakatu hayya muna tare da hafsat hamisu kuma da sha'awa na ta hamisu yanzu an ci gaba da 'yan tambayoyin nawa abinda nake son in sani hajiya saude 'yan mata kuma suna samun kamar an da za a shirya su bisa kan neman aiki kamar kuna a su don su da ma aka buɗa shi aini guri na da na buɗa tunda shekara ɗaya har zuwa uku ne za su yanzu turan koman ne ko ina sai mutum ya taɓa eh, shekara ta farko in sun zo shekara ta biyu ne mutum zai dibawa abin da ya fi kwarewa cikin shi mm. sai ya zaɓi kawai hanyar da yake so cikin Eh, sana'o'i eh, cikin wannan abin gadin horon da ake masa mutum ya diba ya ga inda ya so zuciyar shi ta ya badawa nan ne za a yin shekara biyu ciki in an zo ka shekara ta uku muna sa ran tahiya inda duk ke daidai in tambaya masu a samu a tallafa masu su dauki me yake da suna in ba su diplom wannan attestation in aka ba su mm. attestation kwamsa tare da attestation din ne za mu raka su mu ga inda ke daidai in an ce ana son a dauki diya masu iko masu wanda wanda suka samu wannan horon inda za su tallafa su masu dai su koya ma wasu to in muna sa ran haka nan insha Allah Aujourd'hui, à quoi ressemble votre quotidien avec cette formation Ya kuka karbi wannan horon da ake baku? Kuna ganin amfanin shi tun yanzu? Zainab Hassan, kina ganin unwanin wannan horon tun yanzu? Gaskiya muna ganin unwanin ya. Ku saboda mu kan kuma mu taimaka ma wa'ansu. Uhm, uhm. Mu samu su ma wa'ansu in sun ga muna yi su ma sun biyo su jawo jikinsu su gani. To kuma ya kika ga bambancin eh, kamar abin da kike yi sayar sayar da kike a da da aikin hannu nake koyo a nan a yanzu ya ci ga bambancin lamarin gaskiya ba ɗaya ba ba ya yi hmm. aikin ya himan mani musakan da siri hmm. wani ma sai ya ce ya hana ma kuɗin ya ya kyale ko wani ma sai ya maka faɗa ma in baka in ka ce ya baka in ka ce ya biya ka eh bayan ya ci kuma eh amma da yanzu gaskiya komi daidai bambancin da da yanzu ya tuka gani gaskiya babbancin da da yanzu ba ɗaya ba ne ba mm, sha'awa na tu mm-hmm. mm. sabida da ko taka tela ma ban iya ba gidan ma akwai tela amma sai da kai wani wuri amini ɗinki mm. amma yanzu ni da kaina nake hawa in ko buje na ya barke ina iya gyara shi mm-hmm. kenan ko eh, na samu ci gaba sosai ma yanzu gaskiya kuma ce mina ada mine ne kike yi dan wake ne nake sai da ko gida to yanzu ma kina ci gaba da sai da kukurai eh ina sai da hmm. mun tashi nan da sai to da marece ne nike yin shi to hafsat yanzu eh, kamar a lokacin da kike yan sayar sayar ki ko da yanzu ya ne kika ga bambancin a ah, to na ga bambanci da yawa saboda can kudin in ka same su ba su da yawa hmm. kana iya kashe su take yanki amma yanzu wanga aiki da ka sami da aka bude ga santar kenan aiki kana iya samu duwan da ka yi ya ka maka kuɗi da yawa ko ka yi in ka abu da yawa ka ba da sari a ka maka kuɗi da yawa ka biya ma kanka wasu bukatu ma da yawa haka biya ma wani bukata shi to ina ana gane da da yawa a cikin uwayensu ne suka ma 'yan sai don ko to yanzu da kuka dawo santarkin ya suka kuna samun goyon bayan su suna kama muku hausa eh gaskiya uwaye na kama saboda ai nan ne in ba don su ba ba ma a ganin mu nan ne mhm. sai da yarda su za ka zuwa in uwa ba ta yarda ba ko uba bayan da za a yi su zuba kuɗi tunda kai sana'a taka ba wata bace balantana ka biya ma kanka kuɗin da za ka zubawa mm. kenan su ne dai za su zuba maka kuɗin mhm, mhm. ok to yanzu <clears throat> abin da za mu yi za mu zo mu dan shakata kaɗan da music cikin tsarin shirin namu akwai yan kaɗe kaɗe ku gaya mini wata a kuke so a sa na san ba ta huce ta dandali ina sa ina so a sa mini na kewa ina kewa ina kewa auta waziri yan to ta auta waziri kewa ko mm. <laughs> ita za mu shurare <laughs> ya on se reprend sur cette kewa ina kewar aminiya abokiyar shawara ke ce dara kin sanya in ba da ke ba sai in hakura ki bani yar dama a san ni nema ki mini alfarma ki sanya na zuciya ki kauda yan gwalma irin ki ke nema suna ta shan fama sun zaga ko'ina mata ba ai ba ke ce abi dori ba ke ce kuma kin san mun dace kan ki na zauce magana ɗaya ba shakka shiga raina ko ba ni in kinka tunani wannan shi ne muradina na san kina da buri kuma sannan kina da tsarin ki da za ki sa cikin ranki ni ne zan zama an ganki faratin ta gaban cikin mata a san ki na rata a kan ki na gane kaina ke ce naiwa alkawari mace ɗaya kuma kin zarce dare kin zama ya zo fili ki iya ado da dan kwali me kyan ido da sakwalli an iya maki zanen lalle sun da na same na huta saura sun ta kazanta bana iya kallon mata ki ji kalmar da na furta akwai daɗi abin da kake so in ya so ka ashe fatan ya da kake wa wasu wata rana zai bi ka so sa'a ce samun nasara ce ke sa'ai dace na samu su kwai tsada sanyi sai randa shanu ke huda furar mu na damu na yi nasarar samun ki barni na zama jigon ki zan boye sirrin ki baran zan tona Voilà, c'était Kewa de Aota On revient à la FADA. Aujourd'hui, on parle de cette reconversion, de ce changement de ces jeunes filles qui sont passées de, des petits commerces, qui arpentaient les rues avec leurs petits plateaux. wanda suke cikin 'yan sere-seren su na dan wake da kwara dan rumu musu har yanzu ana yi dan wake ma har yanzu ana yi to da awara yanzu dai an dawo ana koyan aikin hannu tun da kuka bar wannan ga wa'anda suka bari ba da suka bar wannan 'yan sayar sayar da 'yan tallace tallacen a nan gaba wani guri ne kuke so ku kamar ya ne kuke ganin nan gaba a rayuwar ku makoma ku wala a suwai ba na hanto gaskiya yana da guri da yawa saboda da na shiga wagga wajen koyan aikin ga yana da guri wanda in taimaka ma wasu wanda suka shiga kawai irin halin da muka shiga na yawon talla Mhm. kenan saboda in na koyi aikin na buɗe ni ma kawan abu ina saboda on ja hankali 'yan mata masu yawon talla yau 'yan mata sai wanda ya tani za cikin halin da ake wasu tallaci suke zuwa wasu kuma ba ma tallar suke zuwa ba eh to wanda ya sa abin da ya kai shine ke ta yi abin da ya kai ya taho wayya to da haka nake da guri da yawa in na samu wanga abin na iya abin da na iya in ja hankali 'yan mata da samari kenan kwarka ka nemi sana'a hannunka ta yi maka yawon tallan nan tunda mhm. sana'a hannun an kama ka daga nan kai a baka kuɗin ka shi kuma yawon talla wani zai ci ya hana miki kuɗin ma don ku rigima to kenan kwara ka samna a tarro ka a kama ka ya ma da rasha mhm, mhm. to eh, na na fatima ke kuma yanzu wannan aikin hannu da ke koyo kina ai gamin kamar yake garma kuma nan zuwa yan shekaru ko wani guri nake so ki cimma eh, ni gaskiya ina so in dai Allah ya taimake ni na ci gaba ina so in bude shago hakan ga da na dumki da kuma na kwalliya shi ma daban hakan ga na originator shi ma ina so in bude mm. don taimakon na baya na to wannan 'yan matan dai kun shi dai ya ne suke nan ga ganin makomar su nan zuwa kaɗan sabilin wannan eh, aikin hannun da suke naga koyo da dai ana talla yanzu kuma an zo ana koyan aikin hannu to Hajji ya sauri ta ta karshe ko kuna da wasu bukatu da kuke da cikin wannan tsarin na eh, horo da kuke ba wa'annan 'yan matan akwai wasu bukatunku da kuke so ku bi hanyar wannan shirin namu don ku hiddo sosai ma bukatu gare mu da yawa mhm. yanzu aikin sokin iske ba mu da tabulolin zama ko tabulban muna da bukatar shi muna da bukatar wasu duk kayan aiki kawai tun da wannan na'ura mai kwakwalwa sai mun yi deplace daga nan wurin inda za mata hiya a tura su a kai su a koyo masu kenan in ta ce ba sai an tashi daga wannan wurin ba mm-hmm. ah? mm. muna son shi duk yawanci ke akwai abubuwa da yawa wanda muke da bukata wanda ba mu da su wadatacci kuma su ga su yaran ƙara yawa suke yi ga mm. wurin tunda yanzu nan in kika zo yau muna da hamsin da shida yanzu daga nan zuwa landi in kika zo sai kin sami fiye da ɗa sattin tunda suna ta shigowa ko to akwai bukatoci da yawa kawan muna tara hannuwanmu ko kwambaranmu yanzu na kai deman da wajen mer central ya amsa mani muna jira a kawo tabuloli ya ce ya bamu. kenan duk da sauran kayan aiki da wasu mashinoni tunda ba za su wadata ba kuna gani mashin nan guda hudu ce kina gani akwai ta biyar wata na sabu wata yarinya ta bani ta ce ita ma a ƙara cikin santar ɗin tunda saboda suna son su ma duk a ce matasan mu yau jihar maradi tunda in kika diba cikin wi region da ke gare mu na Nijar maradi nan ne muke da tallace-tallace a yaran mu ne ke tallace-tallace kenan masu hannu da shuni da shugabanninmu da wani wanda duk dai Allah ya sa yana da tausayi ga zuciyar shi ta ya kama ma wa'anga yaran a tallafa masa su tashi ga yanda za su su tashi da kansu ga irin wannan sana'o'in su iya shi muna sa ran in mu samu wani bayar fon wanda zai kama mu cikin wannan abin gaɗin to muna da bukata da akwai hawaye kai muna yi masu bisa kan abubuwan duk da bai dace ba muna waye masa kai da muka ce santar na rekiferasiyon dama don mai rekiferan sa a ce wa'an ga yaran duk wasu abubuwa wanda ba na kirki ba sun bar su a sun bar su shi ya samu kai na yi wanga santar dama su bar wannan zaman banza su bar wannan yawacen tallace-tallace na 'yan mata saboda ba abin da yake kawo mamu sai shiririta yanya ta ɗauki talla ta tahi ke uwa kina gida biki san abin da ta tayi ba kuma biki san inda za ta fadawa ba inda in ce miki wannan ma talace talace na bakin hanya mu ba mu shin dadin shi bare wanda har sai an dauka an ce an shiga gari baka san inda yaron ka ya fada ba yanzu kan mi ban kwana kwata kwata shirin namu ya kusa zuwa karshe za ni ba sai no dama ya zo min da kronikin shi da kronikin emission to ça et on se dit officiellement au revoir cette émission Bonsoir amis de la Fada, aujourd'hui plongeons-nous dans l'histoire récente du Niger, un pays qui a célébré son 65e anniversaire de la fête de la République le 18 décembre 2023, mais pas sans faire face à des défis majeurs. Parlons un peu euh, du contexte actuel dans lequel la fête s'est tenue. Eh bien, le lundi 18 décembre, la nation a célébré, mais les festivités étaient enveloppées d'une atmosphère particulière. Vous n'êtes pas sans savoir, chers amis euh, de la FADA que, juste quelques mois auparavant, le 26 juillet 2023, un coup d'État a ébranlé le pays. Un événement qui a indéniablement laissé une empreinte indélébile sur la célébration de cette année. Eh bien, ce coup d'État a entraîné des répercussions profondes, non seulement sur la scène politique, mais aussi sur la vie quotidienne des Nigériens. Les questions de sécurité, la gouvernance et la stabilité économique sont devenues des préoccupations centrales centrale, teintant ainsi la fête nationale d'une autre teinte. Pourtant, malgré ces défis, la nation a démontré une résilience remarquable. La célébration de la fête de la République a été l'occasion de rappeler l'unité et la force du peuple nigérien face à l'adversité. Les festivités ont servi de plateforme pour renforcer les liens communautaires et inspirer l'espoir d'un avenir meilleur. C'est tout pour aujourd'hui, chers amis de la FADA. On se prend demain dimanche pour la suite. Voilà, c'est la fin de cette émission Tous à la Fada Français sein. Nous étions avec les jeunes filles, les jeunes vendeuses ambulantes, et les jeunes filles qui étaient dans leur petit commerce. Talat Anwake, Talat Hwara, Talat Armumous. Hein? To, duka dai ga sanin ana santar inda ake aikin hannu. santar eh, collective kin association da fam na sa kai tela dumke-dumke eh, sake-sake kuma mun zo mun yi zance da su mun ga canjin rayuwarsu ta da da ta yanzu hazancan buɗe kanti ake hazancan buɗe wurin makeup ake hazancan koya ma wasu ake a shiga cikin kauyuka a koya musu cikin wannan sabi sabin gurin nasu ne suka sama gaba yanzu sai mu ce Allah ya bada sa'a cikin duka Allah ya kama muku abinda kuke yi ma Allah ya kawo wani murka sai mun ƙara haɗuwa kan wani shirin tusala fada za ku Et on se dit à bientôt sur l'émission de Salafada